masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin duniyan yara da matasa wanda sunna tv ke kawo muku ni hawa sa'id nake gabatarwa kamar yadda kuka sani wannan shiri ne wanda aka tsara shi musamman don farfado da tarbiyyar yara da matasa har ila yau shiri ne wanda yake zuwa muku ta fiskoki daban-daban wani lokaci za mu zo da manyan matasa wani lokaci za mu zo da madaidaita wani lokaci kuma za mu zo da yara ƙanana to alhamdulillahi a yau ina tare da madaidaita waɗanda za mu tattauna da su a kan miyagun ƙwayoyi a tare da ni muna tare da babban bako babban malami a nan garin kaduna wanda zai gabatar da kanshi bisani su ma sauran bakinmu su gabatar da kansu kafin mu faɗa daga zurfi barin bawa malam dama ya gabatar da kanshi malam bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sunana khamis sa'id muhammad al-misri daga nan jihar kaduna insha Allah masha Allah malam muna yi maka maraba da zuwa kuma muna godiya da amsa wannan gayyata da kai zan ba wa su ma manyan ɗalibanmu dama su gabatar da kansu daga nan kuma insha Allah mu faɗa ba tare da bata lokaci ba malama bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to masha Allah to sunan namu ya so ya kusa ya zo ɗaya malama hawa ina yi miki maraba da zuwa a gefen hannun haguna akwai wata malamar ma da za ta gabatar da kanta assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa masha Allah malama Amina muna farin cikin kasancewa da ke kuma muna yi miki maraba da zuwa malam bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah masha Allah masha Allah to malam Huzaifa muna yi maka maraba da zuwa malam bismillah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Masha Allah. Malam Abdulrazak muna farin cikin kasancewa tare da kai kuma muna yi maka maraba da zuwa. To masu kallon mu yau za ku ga abin da ɗan bambanci kamar yadda kuka sani. malaman mu da muke da su sai dai mu gan su a TV da, wuya kake ganin su akan hanya ko ka da su. To amma yau ga munan a tare da malam muna yi wa Allah godiya kuma ga nan manyan mu sun samu damar kasancewa tare da shi inda za mu tattauna a kan kamar yadda muka faɗa miyagun ƙwayoyi za su yi mishi tambayoyi da kansu sannan kuma ya ba su ansoshin da suka dace amma kafin mu fara zan so malam kafin su fara tambaya zan so malam ya ɗan yi bayani akan waɗannan miyagun ƙwayoyi ta mahangar addini da kuma ta mahangar zamani da kuma zamantakewa a cikin tambaya na da nake da shi yanzu a wannan zamani akwai matasa mai ta a gani matasa sun je sun sayo kwaya irin ko damuwa ya mai yawa sai ya je ya sha ya tabbaci ba musulunci ne hukunci wannan abubuwa kwayoyi musulunci ya haramta su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innamar khamru maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun wato da giya da caca da ainihin waɗannan masu suka da kuke kafawa da yanka da kuke yi saboda gumaka duka waɗannan abubuwa ne dauɗa da ƙazanta na shaitani Allah subhanahu wa ta'ala ce mu nisance su sannan a can sama يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس mutane suna tambayan ka game da giya da caca ka ce a nasu tunanin akwai ɗan amfani kaɗan amma kuma illoli da zunubin da ke ciki ya fi amfanin da mutane suke tunanin suna samu ya tabbata a cikin sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce kullu muskirin haram wato duk abin da zai sanya ɗan adam ya yi maye to wannan haramun ne a mahanga ta musulunci to a zamanance kuma zan iya tunawa shekaru uku baya wato gwamnatin ƙasan amurka ta yi yunkurin buga hunhun mashayin taba a domin a nuna ma shi mai shan taba irin haɗarin abin da yake shanyawa ko yake sha a cikin ainihin jikinsa mm. to sai su masu kamfanonin taba suka maza suka kai gwamnatin amurka kara da hmm. cewa ba su yarda a haka ba saboda in har za a sanya hunhun mai shan taba wato dan adam ya gani hmm. to ba mamaki za a kashe musu kasuwa hmm. saboda kamar misali ne ka sanya ainihin wato kitse a cikin tafasasshen mai abin da zai faru zai zagonyi to bincike kuma zai nuna cewa shi mashayin taba ba ma wiwi ba ba irin su waɗannan ba su pakalin avrolin totolin irin mm. waɗannan abuwa ba masu ba mm. taba wanda ke shakan warin mm. ya fi mashayin taban ainihin cutuwa Shi ne tura ka ce passive smoker mm. wato makocin mashayin taban yawa mm. shi yana eh, shakan warin taban direct wancan kuma indirect yawa mm. to shi ya fi mai shan taban ma kai tsaye cutuwa saboda shi mai shan taban da warin jikinsa da warin bakinsa da datin cikinsa yakan an tayo shi waje shi kuma sai dunkula gaba ɗaya sai ya shaka to a don haka wato a musulunce da al'adance da ɗabi'ance hmm. shaye-shaye kowane iri ne haramun ne saboda yana da illoli da dama hmm. kuma shi ne abin da makiya musulunci suka yi ƙoƙarin yanzu jefa 'yan mata da kuma samarinmu a cikinsa misali statistics bincike ya nuna mana a mu na najeriya an ka duba hmm. za ki je ki ga ƙauyuka misali za ki ga kemis ƙwallin ƙwal a cikin ƙauye amma za ki ga wanda ke zaune a kemis ɗin nan ba wani mutum bane wanda ke kallon alƙibla hmm. ba mutum bane wanda yake wanke damtsansa ake samu wani mutum ne daga tsallake can ya zo ya buɗe kemis yana fakewa da guzuma yana harbin karsana ma'ana zai ce yana sai da magunguna amma a kunshe a ciki hmm. abin da yake saidawa abubuwa ne waɗanda yake suna sanya yara maye to don haka shaye-shaye ba abu ba ne mai kyau mm. kuma daga cikin bincike na baya-baya mm. abinda bincike nuna cewa duk mutumin da yake shan wani abu na dangin barasa mm. wato yana iya haifar masa da ciwon daji wato abin da ake cewa kansa to don haka dole sai mu hattara mu kiyaye mu guji irin waɗannan abubuwa to Allah ya ba mu ikon kiyayewa a bayanin malam malam ya ce kaman um, waɗannan abubuwa miyagun kwayoyi. kamar da, wata manufa ake so a jefa matasanmu a ciki to ku da kuke kallon mu ina so kowa ya tambayi kanshi shin wayannan mutane da suke niyan su jefa matasanmu cikin wannan hali ba ma kawai matasa ba har matan aure da mazan aure ina jin yau da yawa sun fada cikin wannan yanayi mu tambayi kanmu shin sun cimma burinsu ko kuma ba mu bar su sun cimma burinsu ba sannan kuma um, addinin addinin mu Allah yana cewa la tulku aidikum ila tahluka ko mm. kaman amfani da waɗannan kaman jefa kanka ne cikin halaka Allah ya kiyaye mu mm. zan ba malam Abdulrazak dama kai ne a kusa da malam wani tambaya kake da shi zuwa ga malam a game da wannan abu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am yanzu a wannan zamani akwai matasan mai sun je sun siyo kwaya mm. irin ko damuwa ya mai yawa mm. sai ya je ya sha mm. ya tabbaci ba musulunci mai hukunci wannan abin to yan uwa na gidan ma saurare abinda malam abdulrazak ke so ya nuna mana dalilin da ke sa wasu suna shan kwaya tambayar da yake kenan wani in ka tambaye sa na taba samun dama wani lokaci na tafi ainihin headquarter na ndlea wato ainihin ministry ne waɗanda suke kulawa da kama masu shan barasa mm. da kuma hukunta su to na samu yaran nan da yawa wani wiwi yake sha mm. wani gasu nan dai mm. abubuwa wani ba ma abin da bai sha daga cikin tambayoyin da na yi musu mai ke kai ku zuwa ga waɗannan wani ya ce maka damuwa ta yi masa yawa wani ya ce maka in bai sha ba ba zai huta ba wani ya ce maka rashin dukiya wani ya ce maka depression wato damuwa ta kwakwalwa mm. ita ke sa ya sha waɗannan abubuwa mm. to alkur'ani babu wata cuta wacce take samun ɗan adam face Allah subhanahu wa ta'ala mm. ya tsaga mana ainihin mafita alkur'ani shine abin da za ka karanta ka huta misali likitoci gaba ɗaya na cikin ƙasa da na waje sun gamu akan cewa don mutumin da ciwon cuta ko damuwa ya kama shi to fa ba shi da magani sai yawan addu'a to kuma qur'ani ya gaya mana wannan allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu da aka ba su da suka je gida sai aka ce musu ga yanda za su sha sai suka ga mun ba zai musu ba sai suka ƙara kuma yanzu saurara da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala to su ma wa'annan za a sa su ah, zukata suke samun nutsuwa irin sun yi shaye-shaye haka wata rana wani dalili ya sa na tafi police station mm. domin sulhun wata matsala mm. sai na samu dpo wato sai dpo wuri yake gaya mini cewa yanzu akwai wasu matasa a cikin gidan kaso mm. suna nan tsare mm. ya ce kwanansu uku suna bacci mm. da aka tafi farautansu ba su ma san an kama su ba da aka kawo su aka girki aka garkame ba su ma san suna nan ba kwanansu uku suna bacci ya ce mun yakan sai katan na madara na three crown ko mm. abin na olympic ko luna mm. saboda ya dinga ba su domin ya kashe ainihin wannan guba ta shaye-shaye mm. yawwa to kun ga kenan yan uwa shan kwaya ba mafita ba ne ko da wasa bare mutum ya ce wai zai sha don hankalin shi ya kwanta wai ko dan damuwa ta yi masa yawa da fatan allah nake roƙo subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗanda suke waɗannan abubuwa za su bari amin ya to kamar bayanin da malam ya yi ai idan har za a sha ne don a samu huta wato ina hutu a wannan labarin da malam ya bamu mai faɗakarwa idan har za ka sha abu ya bugar da kai kai kwana uku baka san inda kake ba ai to tabbas baka samu hutun da kake so ba kuma tabbas wannan buguwa ta bugu yadda za ta tabbas dole ta dagula maka a kwakwalwa matasa mu farga matasa mu yi hankali zan ba wa malam huzaifa kai kuma wani tambaya kake da shi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya na shine da an ce matasa da yara ne suke wannan shaye-shaye yanzu kuma an samu har da manya da mata da kowa da kowa to ni tambayan shine ta za a magance wannan al'amarin a maimakon iyayen da za su ma yara fada mm. kuma an samu har da su suke shaye-shaye gaskiya to wato abinda malam hudhaifa yake so ya ce idan kamar abin da hausa yake cewa idan kura tana maganin zawo mm. wato ta yi makanta bi ma'ana shi babban da zai kwaba ya tsawatar mm. ya zamana cewa shi ma ya fada cikin wannan hali mm. to ya za a ya tsawatar wata rana ina tare da wani soja ana kiran shi colonel bala an tura su patrol a wani yanki a cikin kaduna nan a lokacin da aka dan samu tankiya da tarzoma sai yake bani labari ya ce daga cikin abin da ya ɗumauta shi mm. wata rana sun tafi wani wuri da ake cewa viewing center wato wurin kallo mm. sai suka samu wani dattijo ɗan shekara 67 karfe ɗayan dare mm. yana cikin jikokin shi da shi ake sowa ake ihu wai ana kallon ƙwallo. wannan colonel ya ce min da suka kama dattijon nan suka sa shi tsallan kwado to ai ba zai iya ba da ya riga ya zama exhausted karfi ya eh. riga ya kare mm. suka dake shi mm. yana cewa ɗana mm. kai mun rai ya ce kai idan da uban kirki ne ba a nan ya kamata a same ka ba abin da nake so in nuna har kullun iyaye amana ce Allah subhanahu wata'ala yake bamu na 'ya'ya kuma dole mu kula da su akwai daga cikin abubuwa akwai yaron da ya taba zuwa mani da koke na mahaifinsa mm. mahaifinsa yana shan wiwi yakan aiki yaron ya je ya siyo wiwi mm. ce malam ya halatta siyo na ce a'a bai halatta ka siyo ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala na cewa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tutihum wato za a bi iyaye a cikin komai mm. amma banda cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala to in mahaifi zai aiki ɗansa ya siyo masa wiwi ko ya siyo masa taba ko ya siyo masa giya ko mm. wani abu na barasa mm. to yaushe zai ɗawata ma ainihin ɗansa ko ɗiyarsa don haka ina kira ga iyaye ba daidai ba ne kuma uban kirki misali mm. wanda yake aikata abu mummuna ba na tunanin zai so ɗansa ya gaje shi misali kamar ɓarawo allah ya tsare in ka same shi baya so 'ya'yan shi zame ɓarayi to bai kamata kana jagora dattijo ba kai da zaka kwaba ka tsawata kuma a ce kai ne kake jagoranci a gabata mm. wannan ba daidai ba ne, malam Kuzai. don haka iyaye sai a kiyaye a lura da tarbiyyar yayaye mm. Na. to Allah ya ba mu iko mu iyaye mu sauke nauyin da Allah ya ba mu na tarbiyyar yara Allah kuma ya sa mana hannu ya taya mu a cikin wannan tarbiyya nasu malama Hauwa zan koma gare ki ke kuma wani tambaya kike da shi zuwa ga malam malam to wa'inda suke ba su da lafiya suka je kemis suka ce a ba su magani da aka ba su da suka je gida sai aka ce musu ga yadda za su sha sai suka kamar ba zai musu ba sai suka kara kuma ya zo ya bugar da su to su ma wa'innan za a sa su a irin sun yi wato abin da ake cewa overdose kenan mutum ya sha abin da yake ya wuce kima to idan mutum ya yi wannan ba za a sanya shi daga cikin mashaya ba sai dai inda gangan ne kamar yadda zaki ga mutum ya ɗauki kwalban benelin ko avrolin ko totolin ko pakalin mm. ko irin waɗannan ko kodin mm. ya tankame ta to wannan shi ne ake sanya cikin waɗanda yake suna shaye-shaye mm. amma bisa kuskure in mutum yana tunanin ba zai aiki ba ya ƙara to bai kyauta wa kanshi ba amma kuma ba zai kasance daga cikin masu shaye-shaye ba saboda Allah subhanahu ta'ala ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jifa da kawunan ku zuwa cikin halaka sannan yana cewa subhanahu ta'ala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai jin kai ne gare ku sannan ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la darara wa dira babu cutan kai babu kuma cutarwa wato kai karka cuci kanka sannan kuma karka cutar da wani naka da haka ba daidai ba ne mutum ya ƙara sama da abin da likita ya rubuta masa mm. allahu ala malama hawa idan za ki fahimci bayanin malam ba wai don baka zama cikin masu shaye-shaye da wannan aikin ba bai zama kuma ka yi wa kanka adalci ba abin da nake so mu kara fahimta kenan saboda haka ba abu mai kyau ba ne idan likita ya yi maka prescribing magani kai kuma ka je ka ƙara ko da baka samu lafiya a abin da likita ya baka ba ka yi haƙuri ka bi dokar likita saboda shi ya san yadda za ta yi amfani ka a jikinka ba kai ba saboda haka kar ka yi self medication a kowane yanayi ne ka bi dokan likita saboda kar ka cutar da kanka malama amina ke kuma wani tambaya za ki yi wa malam ni tambaya na anan shi ne mm. yanzu zamanin da nan da muke ciki mm. da manya da ƙanana da tsofaffi mm. kowa da yana shaye-shaye To ana tsammani. Ba za mu ce kowa ko. Malam kamar irin <laughs> <laughs> kunun aya haka ba kunun zaki. To wasu sun san idan irin ya kwana haka uku ko hudu idan ka sha yana bugarwa. Kuma sai suna siya suna sha su yana bugar da su. To su ma za a sa su a irin sun yi shaye-shaye. Fahimtar da su su daina. Mm. Sai a bincika a cikin malaman. Mm. Akwai wa'inda suke yi. To, subhanallah. Za ka ɗauki shawaran su ne ko kuma ka ci gaba da abin da kake yi. to a har kullum shawara ko nasiha hmm. ana samun ta ne daga mutumin kirki na gari hmm. ba bara gurbi wanda yake lalatacce ba hmm. sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la takunu imma'a wato kar ku kasance yan abiyari ma a sha kiɗa taquluna in ahsana nasu ahsanna wa in asa'u asa'na mm. zaka ce ayin mutane sun kyautata ni ma zan kyautata in sun munana ni ma zan munana wato yadda aka yi ni ma haka zan yi mm. yace kar ku yi haka walakin watidu anfusakum wato ku ɗaura kawunan ku ta yau. Mm. in ahsana nasu an tuhsinu wa in asa'u an tuhsinu idan mutane suka munana ku kyautata in sun kyautata ma ku kyautata to har kullun. ana cewa idan mutum ya ce zai baka riga ka kalli ta wuyansa mm. idan kika ga mutum shi yana shan barasa kuma ya ce zai maka nasiha in ya faɗi gaskiya ba laifi bane za ka iya ɗauka wayansu yara kana da yara misali yara za su amma idan ya zama na cewa abin da zai ɗaura ka a kai wani abu ne daban to ba za ka ɗauki shawararsa ba kuma in duk gari sun ɓaci mm. kai bai kamata ka ɓaci ba kuma kada yawan masu nagarin mm. eh, dan wato karancinsu ya discouraging ɗinka mana ya dakushe maka ƙarfi ka ce ai mu ba mu da da yawa da mm. haka nima bari in shiga cikin waɗannan mutane mm. a kada ka komin karancin masu gaskiya mm. to ka yi haƙuri ka kasance tare da su eh, insha Allah akwai nasara ta tare da su Allahu a'ala na to masha Allah malam mun gode kwarai da wannan ansoshi a bayanin da malam yayi na ƙarshe abinda ya kama hankali na ya tuna min da kisan wani kisa da malam Mansur ya yayi kwanan nan yake ba da labarin yadda wani mahaukaci ya taimaki wani mai mota ya samu ya tada motarsa ya tafi to kamar misalin abin da malin yake bayani kenan ko da mutumin da yake faɗa yana yi idan har abin da yake faɗa na kwarai ne abin da yake faɗa na kirki ne yana kan hanya to ka ɗauka amma idan abin da yake faɗa ba na kirki ba ne ko mai hankali ne shi ba ma mashayi ba to ba abin da za ka ɗauka ba ne allah ya kiyaye mu malam huzaifa dama ta sake dawowa gare ka wani tambaya kake da shi kuma tambayar da ke da shi anan shi ne malam mafi yawa ɗaliban ilimi mm. kamar wanda suke jami'o'i haka mm. to sometimes suna bukatan abubuwa haka a makarantunsu mm. su kira irin iyayensu ga ina buƙatar wannan ina buƙatar wannan to shi wasu in suna da wani damuwan ishin daban sai su adin su ce ga suna suna wani abu in suna bukatan kamar dubu goma haka sai shi ya sai a ce ma iyayen shi yana bukatan dubu ashirin to sai ya yi amfani ya salwa wannan damuwan shi mm. sannan na biyun cikin tambaya, wasu suna salwa damuwai su kamar suna irin su ko abinci ko su kara wannan mm. sannan wasu kuma suna kara wannan sabo kai su yi abu ne abu daban ko shaye-shayen ko wani mm. abu daban to me hukuncin yin amfani da shi a can da nan kuma da me hukuncin ma kara saboda iyayen ma ba su sani ba to wannan ana jiya mashi tsoro kada ya fada cikin azzalimai saboda shi mahaifi an ce wa qur rabbir hamhuma kama ah. rabbayani saghir wato ainihin shi mahaifi ana taimakonsa ne a raye da kuma bayan ya rasu ya za ka taimake shi a raye ka taimake shi ka bashi hmm. ka taya shi aiki ya za ka taimake shi a mace hmm. ka yi masa addu'a bayan ya rasu to ba daidai ba ne hmm. ɗa wani na neman wannan daman amma bai samu ba to amma sai zama na cewa kai ka samu dama amma sai ka zo ka cuci mahaifinka wannan ba daidai ba ne musamman kuma in ya zama na cewa kuɗin da za ka yi amfani da su mm. za ka yi amfani da su ne ta haramtacciyar hanya ko kuma ƙazantacciya mm. don haka ina kira ga matasa su dinga tausayin iyayensu su daina ƙara kuɗi sama da abin da aka nema sannan kuma iyayen su ma su dinga bibiyan yara mm. ba wai kawai da yaro ya ce kaza Shi shikenan ka ɗauki kuɗi ka bashi ba su ma wannan ba daidai ba ne Allahu To Allah ya sa mu dace to um, malama Hauwa ke ma dama ta zagayo gare ki a gurguje ki tambayi malam tambaya eh, wanda ba shi da tsayi malam kamar irin kunan aya haka da kunan zaƙi to wasu sun san idan irin ya kwana haka uku ko hudu idan ka sha yana bugarwa kuma sai suna siya suna sha su yana bugar da su to su ma za a sa su a irin sun yi shaye-shaye to ai tun da dama shi ya sha ne dan ya bugu mm. ya fada cikin shaye-shaye kenan saboda mm. mutum mai hankali ai ba zai je sha abin da zai bugar da shi ba amma mutumin da ya san cewa wannan abu illa ce kuma ya yi mm. to ai kin ga da gangan ya fada cikin sahu Allah muke roƙo ya tsare masha Allah na'am to masha Allah malama Amina ke ma a gurguje tambaya guda ɗaya to ana cewa shasha haramun ana cewa irin abubuwa da ana lissafa abubuwa ana cewa haramun mm. to in irin ana cata sai a ce wanda aka sa kuɗi shine haramun wanda kuma ba a sa ba shine haramun to wanne ne a ciki ko dukansu ne in dai caca caca ce mm. ko an sa kuɗi ko ba a sa kuɗi ba haramtacciya ce haka ƙur'ani ya kira ya ce rijisun min amali shaitan kazanta ce dauda ce daga cikin ayyukan shaitani hmm, fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance shi ko ku za ku samu tsira don haka ko an sa kuɗi ko ba a sa ba ta haramta Allah ya ba mu tsira amin amin ala a gurguje to ni yanzu tambaya ta wanda zan ma na karshe yanzu kamar yadda mu musamman iyaye zan ce wayansu yaran kana da yara misali yara za su fita baka san inda yaro zai je ba kuma baka san wani kalan aboki yake da shi ba hmm. to ni shawari na ya kamata a dan yi faɗakarwa game da iyaye yadda za su janyo yaran suna dan ba su shawari to iyaye kullum ina faɗa na kasa maza ne gida guda uku hmm. kaso saba'in cikin ɗari sun saka ma mata tarbiyya wanda yake wannan ba daidai bane da ciyarwa da tufatarwa da ilmantarwa da sutura hmm. sun saka ma ainihin mata yanzu misali in kika lura idan za a yi pta za ki ga kusan a good number of attendance kusan da yawa kaso mai tsoka za ki samu mata ne da ciyar wanda tufatarwa da komai kaso saba'in sun mu mata yawa mm. to sannan kaso ashirin cikin ɗari mm. kin ga an samu casa'in kenan mm. su kuma ana try by bata ne wato ba ni da kuwa in baki man da in na siyo man gyada ita ta siyo manja yawa mm. in kudin haya dubu hamsin ne ta kawo ashirin da biyar shi kuma ya kawo ashirin da biyar to sai kaso goma mm. wato su ne kaɗai suke iya ainihin tsayuwa da haƙƙin gida mm. to abinda malam abdulrazak ke magana dole iyaye mu dawo mu sanya tarbiyyan gida ɗanka ka san suwaye abokanansa suwaye ƙawayenta wane makanta take zuwa suwaye malamanta sannan da suwa take hudda da mu'amala ya yanayin karatunta yake wannan duka mu ne mu sani a lokacin da muka tsaya to za mu ga insha Allah al'umma ta gyaru a takaici Allah ya gyara mana al'umma malam ya yi mana bayani mai mahimmanci gaskiya abin da ya kama hankali na a irin analysis din shi akan yanayin zamantakewa kuma idan muka duba a gaskiya haka ne hakikanin abin da yake faruwa kuma idan da za mu tsaya mu gyara musamman maza su tsaya su gyara su rike haƙƙin tarbiyya da responsibility da Allah ya basu na arrijalu qawwamuna 'ala nisa da suke fassara shi da maganan in aka ce um, uh, in suna fassara wannan ayan suna gani kamar iko ne da mulki da sauransu sukan ajiye bangaren uh, responsibility din wanda kuma shine in ka duba abin da ya jawo mana matsalolin da muke ciki a yau to gaskiya ina kira ga iyaye da babban murya akan su tsaya su rike 'ya'yansu su rike tarbiyyar da Allah ya daura musu na 'ya'yansu saboda mu samu tsira gaba ɗaya a ƙarshe muna yi muku godiya dukkanku malam muna yi muku godiya kwarai da gaske da wannan bayanai da amsa kira Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya yi amfani da ku ya gyara mana al'umma kamar yadda kuka yi tambayoyi wanda na san zai taimaki al'umma da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik hadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh